بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Muna yi wa juna barka da dawowa daga hutun sallah na lahiya, wanda dalilin haka muka aje wannan karatu na wa'yannan littattafai da muke ɗaukan darasin masallaci a cikinsu, yau cikin amincewar Allah takwas ga watan zilhijja ko? sha takwas ko? ga watan zilhijja sha takwas ga watan zilhijja shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas shi ne ainihin yammaci na farko da za mu buɗe wannan karatu muna yi wa Allah godiya muna daɗa roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Lahiya da ziyarce-ziyarce da kyaututtuka da sadakoki da aka yi a wannan sallah muna fatan Allah ya sa a mizani na ayyukan alkhairi. Taimakon bayin Allah da aka yi muna fatan Allah ya sa ya zamanto sanadin taimakawa ranar gobe kiyama. to muna cikin kitabul umuri manhiya anha a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi babu tahrimi sama'il ghiba wa amru man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha wal inkaru ala qa'iliha فإن عجز أو لم يقبل من فارق المجلس إن أمكن wannan shine babin da za mu karanta a yau a cikin wannan kitabul umur almanhiyu anha babi na ɗari biyu da hamsin da biyar abinda babin yake karantarwa shine tahrimu sama'il riba. haramtar da shauraron riba shine raɗa, yi da mutane ba wai an hana ka kai ba an hana ka ka shaurari masu yi an hana ka ka zauna ka rinka ji ana yi da wani a babin da ya gabata mun ji yanda aka hana giba mun kuma ji menene giba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da giba yace shine zikruka akaka shine ka ambaci dan uwanka da wani al'amarin da ya ko yake kyamatarsa sai aka ce ya rasulallah idan kuma wannan mutumin ya kasance yana tare da abun da na faɗi fa ya to a lokacin kayi gibarsa idan kuma baya tare da wannan abun kace yana da shi bai yi ba kace yayi bai yi kace yana yi bai je ba kace ya je bai zo ba kace ya zo baka gan shi ba kace ka gan shi to wannan kuma kayi masa buhutani ka yi masa kiran ƙarya wannan shine tarifi na raɗa ko giba ko yi da mutane daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ka ambaci mutum da irin abun da bai son a ambace shi da shi amma idan da za ka ambaci mutum da irin abun da in ya ji murna zai yi fa wannan lillahi alhamdu wannan yana daga cikin alfa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ujibu ni alfa'al kalma mai daɗi magana mai kyau tana burge ni tana bani sha'awa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ambaci ‘yan uwanku da abu mai kyau zannu bil na hairar’ ku wa ‘yan uwanku muminai alkairi, to mun ji yin giba haramun ne, a nan kuma aka ce ka zauna ka shaurari inda ake giba ɗin ma haramun. Majalisar da take rada, take zagin mutane, zama a wurin, wato, zama a gurin kawai haɗari ne. wa amru man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha sannan ababin zamu ji an umurci mutumin da ya shaurari ana radar wani to ya hana yayi kokarin da zai mai da wannan wato yayi raddi ga wannan mutumin da yake kokarin bata wani sai ka ce a'a wani me yaushe ka gani kana da shaida ba kyau irin wannan ka mutumin kirki mutumin da gashi shi ne kaza shi ne kaza wannan ka kara irin wannan magana an umarci mutumin da ya ji ana yi biraddiha ya yi raddi ga wannan gibar wal inkaru ala ƙa'iliha ka yi inkari ga mutumin da yake magana akan giba ɗin fa'ina ajiza idan kuma mutum ya kasa ba domin a wani majalisin baka isa yi raddi ba baka isa yi inkari ba wani mutumin idan yana magana baka isa ka ce masa a'a ba aulam ya ƙabal minhu ko kuma a'a ka yi raddin ka masa nasihar ka ana shi amma ya ƙi karɓa bai karɓa ba bai karɓi nasihar ka ba to fariƙil majlis ka tashi ka bar majalisar majalisar ka batta ba za ka iya yi su faɗa ka ce su bari ba ko kuma ka yi ba su yadda ba to tashi ka tafi in amkanahu in hakan zai yiwu to a jirgin sama ne ana tafiya siɗinka da siɗinsu kusa da kusa suna yi za ka iya tafiya ne? ko kuma a stalin ne an matse kuku hudu a baya kana tsakiya ya ina za ka gara ma jirgin sama kana iya tafiya ka yi wajen toilet amma a stalin ba eh to shi yasa malam da yake akwai hikima sai yake in amkano in hakan zai yi gare shi to ya bar gurin in kuma ba zai yi ba fa ya bata rai ya ki abun a zuci man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi fa dhalika adhafu iman to wannan shine ta'arifin babin dalilan da suka sa malam ya aje waɗannan kalmomi qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa idza sami'ul lagawa a'radu an masu imani ibadur rahman bayin Allah na gari idan suka ji ana magana banza marar kyau ta ɓatanci a arabu andu sai su kauda kansu daga wannan maganar sai su canja ta da wata in suka ji an bijiro da wata magana da mummuna ce takan iya sabbaba wa mutum shiga wuta ko tana iya sabbaba wa mutum shiga haƙƙin wani to sai ya bijiro da wata don ya kawar da wannan a'radu anhu sai su kau da kai da wannan din in kuma haka ba zai yi ba shi din sai ya kau da kai ya bar gurin wa qala ta'ala na kuma anil lagawi mu'riduna mutanen da za su gaji firdausi kenan su ne allazina kuma anil lagawi su game da yasassun maganganu maganganun da ba su da amfani miyagun kalmomi mu'riduna masu kau da kai ne ba sa kafa kansu akan irin waɗannan miyagun kalmomi su ci gaba da yi kamar sun samu tuwo da mai da nama za su rinka yin abun kamar an ba su wato ainihin wato irin abin da ake ce masa mm, abu mai makaki mai hamami mai ɗaci za a ga fuskar mutum ba ta da fasali ko in ya aka ba shi cin abu mai makaki mai hamami mai ɗaci za a ga fuskarsa ba kyau to haka idan suka ji irin wa'annan maganganu za a ga sun kau da kai sun bata ne. wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ulan domin Allah cewa waye, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu karka je ka koma kamar mutanda lokacin jahiliya ka fadi akan kalmomin da baka da ilimi akan su akan matsalar da baka da masaniya akan takaitaccaka wai anya bawan Allah nan ku anya kudin nan nashi na Allah ne kai shekara nawa to shekara kwata kwata yanzu ya yi yanzu gidan na gida wuri kaza na shi yanzu haka ginin da yake sai eh, ka gani motoci kaza kai anya kai ya kamata ku riga bincike don yanzu mahaukata sun yi karanci fa eh. yanzu ina mahaukatan da da suke yawo wai su ne suke kama su suna yin kuɗi da su kaji ba Yaushe ka gani yo? Haka kawai ka kira abun ka kaddara. To irin wa'annan abubuwa ya za ka hau abin da ba ka da iliminsa ba ka da tabbas ka rinka faɗi la ta ma laisa laka bihi ilmun don kasancewa ranar tashin alkiyama za a tsaye da ka gaban Allah Allah zai tsayar da kai inna sam'a jinka zai tambaye ka jin da na baka kaje kana shauraron shirme ko kaje kana shauraron mutane suna zagin bayin Allah masu imani suna zagin bayin Allah masu imani suna bata ayoyin Qur'ani suna ainihin aibanta sunnar manzon Allah ka zauna a wurin ko kaje gurin mutanen da suke fito na fito da ayoyin Allah ka zauna a majalisar su kana ji suna yi wa ƙur'ani izgilanci suna dariya kai ma har kana zaune kana murna suna yi wa sunnar manzon Allah izgilanci ka zauna kana ji suna yi wa bayin Allah ba'a izgilanci suna yi da su suna batanci ga bayin Allah na gari kuma ka zauna a gun Allah zai tambaye ka inna sama wal basara haka kuma ganinka gani Kaje ka zura wa abu kaza ido kana gani ko don haka nai maka idon kaza da kaza da kai ta kallo don wannan nai maka ido wal fuada ka je ka zauna kai ta shirye-shirye yanda zaka kullawa wani makirci ko a zuciyarka ka je kuma ka aikata ko ba kai bane ka kulla makirci kaza ka saka tsiya iri kaza ka je ka ainihin tuna fulan iri kaza aka yi kaza aka tsara kaza aka kwace filin wani ko ba kai ne ka je kai tunani kai ta rubuce rubuce ka tsara yanda za a yi a mallaki abu kaza alhali kuma ba nashi ba ko ba kai bane kai kokari ka taimakawa azzalimi kaza bayan ya shiga hannu ya huta, ya ci gaba da zalunci ko ba kai bane wannan kuma gefen lauyoyi su ma da alƙalai wayanda suke ta tunani su kwana suna tunani sai sun yi yanda za su maido ƙarya gaskiya to wannan tunanin sai an tambaye ka shi wallahi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ulan kaga harshen ka aka fara ambato wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu kar ka tsaya akan abun da baka da ilimin sa kai ta fadi wani bawan Allah ce in zaka fadi faɗi gaskiya a hausa ma to irin wa'annan ayoyi su ne ya sa malam ya ce babu taharimi sama'il ribati wal amru man mm, wa man sami'a ribatan mm, muharramatan bi raddiha wal inkaru ala qa'iliha fa in ajiza aw fa in ajiza aw lam fara al in amkanahu wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izara aikan lazina ya kudu na fi ayatina fa'a'arido an hum hatta ya kudu fi hadithin gaire fa'in ma yun siyan naka shekwanu fala ta ba da zikira ma'alƙaumin zuwadini idan ka zauna a majalisi sai ka ji mutanen da suke zaune a wurin ba abin da suke yi sai batanci ga ayoyin alkur'ani suna ta ainihin ɗaurewa akasi gindi suna ɓata abin da ƙura'ani yake so suna gyara abin da yake ki suna ɓatanci ga sunnar manzon Allah suna gyara abin da sunna bata su suna ɓatanci ga mutanen kirki suna gyara ga mutanen banza to irin wayannan mutane karka yadda ka zauna cikinsu Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yaquluna in kaga waɗanda suke kutsawa idan aka ce khaba yaqulu wato kamar a samu fotomfotami cabalbali kazamin datti sai a ce karatsa ta gurin kaba kenan ya kutsa cabal cabal cabal to an nuna maka muguncin aikin wato wato abin nan wato ƙazantar majalisar aka nuna maka sai aka ce ya korona kamar suna kutsawa cikin datti kai ma sai ka je ka bi su kuna kutsawa to idza ra'aita alladhina yaquluna in kaga waɗanda suke kutsawa fi ayatina suna bata ayoyinmu suna fito na fito da ayoyinmu suna yi wa ayoyinmu isgilanci suna yi wa annabinmu isgilanci suna yi wa sunnar annabinmu isgilanci suna yi wa masu imani isgilanci to waɗannan mutane fa'aridu anhum ka da kanka daga wajensu ka rabu da wannan majalisar ba gurin zaman ka bane duk majalisin da kasancewa batanci ake yi wa muminai ɓatanci ake yi wa qur'ani batanci ake yi wa sunna to haramun ne ka zauna a wajen haramun ne in kuma ka zauna ba ka sani ba sai ka ji ashe irinsu ne to tashi ka tafi in ba gunda za ka iya fito na fito da su ba ne to ka tashi ka bar gurin fa'a'aribu an hum ka kau da kanka daga wajensu in kuma inda ba za ka iya tashi ba ne to inda kuna taɗin tare yanzu ka mai bakinka kai gun ka ɓata rai in sun yi dariya kai ka ɓata ranka har su gane alamar baka so ba za ka sake yin fara'a da su ba hatta ya hudu fi hadisin gairi har sai sun bar wannan taɗin sun koma wani taɗi halattacce sannan sai ka sa bakinka sannan sai ka saki fuskarka idan da masu imani duka haka muke yi da wa'anda ba su da imani za su bari to amma yanzu musharaka ake musharaka ake wai ma ma naka shaytanu mai yiwuwa shaidan ya mantar da kai sai ka zauna a gurin ko ya mantar da kai sai an fara taɗin kai ma sai ka sa baki to in ka tuna fala ba ba'da dhikra in ka tuna to ka tashi kar ka sake zama tare da su bayan ka tuna da mantawa kai har aka soma da kai to yanzu ka tuna to tashi gun. kar kuma ka sake zama a gurin ba da zikira bayan ka amma kana tune <clears throat> ka da wannan darasin sai kuma ka ci gaba da zama to an tamahum sawa ka zama daidai da su wala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin kar ka zauna tare da wayannan azzaluman bayan ka Allah ya kare mu waɗannan ayoyi suna da zafi matuƙa suna da ban tsoro akwai haɗari tattare da waɗannan ayoyi idan muka dubi yanayin da ake ciki yanzu <clears throat> yanzu ba wani mutumin kirki ne ma yana da ra'ayin kirki amma in ya je wani wuri maimakon ya ji tsoron Allah sai ya ji tsoron mutanen gurin yana ji ana caccakar masu imani shi ma har yana dariya ko kuma yana fara kaga wannan fa daidai kake da su ƙarya ne ka ce kai ba ka son wannan abu Allah ya saurin وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو الدرداء Allah madaukakin sarki ya amince masa ya yarda da shi ya samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man radda an irdi akhihi duk mutumin da ya ji ana cin mutuncin dan uwansa sai yayi raddi dan ya kare masa mutuncinsa Raddallahu Allahu an wajhihi nara an wajhi hako haka ne ko an wajhihi nara yawmal qiyamah Allah zai kare masa fuskarsa shi kuma daga wuta ranar gobe kiyama dalilin ka kare mutuncin ɗan uwa musulmi mumini kai kuma Allah zai kare ka daga wuta in an tashi alkiyama kaga wani aiki ne mai sauƙi da za ka yi amma tsoron mutane ya hana ka ka tsira daga jahannama sai ka ƙwammace jahannama da ainihin bijirewar mutanenka don idan ka ce za ka kare wannan mutum za ka fito ka nuna kai kana tare da shi abinda ake faɗi ƙarya ne ko ba haka ba ne to ai yanzu kai ma za a ƙiƙa to aiko za ka shiga jahannama da a ce mutanenka sun bijire maka kun yi ba daɗi ka tsira daga jahannama da a ce ka ji daɗin zama da mutanenka amma za ka jahannama me ya fi kyau ka zaɓa? Hmm? me yafi kyau ka zaɓa ka zaɓi yardar mutanenka fiye da tsira daga jahannama ko ku ka zaɓi ka tsira daga jahannama ko da mutanenka za su kika to shi yafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce maradda an irzi akhihi duk mutumin da ya raddi ya kare mutuncin dan uwa raddallahu an wajhihi nara yawmal qiyamati Allah zai yi raddi ya hana jahannama taba fuskar sararar gobe kiyama Allah zai ko da gashi ka cancanci shiga ka yi aikin da ya cancanci ka shiga jahannama matukar ba ainihin kana nan mumininka kana da imani to Allah zai ainihin hana ya ce a wannan ya kare ɗan uwansa musulmi don haka ni ma yau na tsaya masa duk da ya cancanci shiga kuma ido shi ya tafi aljanna abinda kawai zai sa ka yi ainihin selin ɗin wannan damar in ka yi shirka in ka yi shirka kam duk aikin alkhairin da ka yi ba zai hana ka shiga wuta ba don Allah ne ya yanke hukunci ya ce la ya gafiru an yi bihi amma duna zalika fa yace wa ya gafiru ma duna zalika liman shawo. don haka matukar ba mushiriki kake ba in dai kana kokarin kare musulunci da musulmai kana kare mutuncin ƴan uwa mu'minai to Allah zai kare ka daga shiga jahannama kaji ana batanci wa wani kace wa ne ku ji tsoron Allah ba kyau bawan Allah nan baka da tabbas din yayi ko bai yi ba baka da wata shaida da zaka bada yau idan Allah zai tashe ka in yau idan Allah zai karɓi ranka ya tsaida ka ya ce menene shaidar da ta sa ka faɗi wannan ba ka da dalilin da za ka bayar ko kana da dalilin da za ka gaya wa Allah zai ce maka a'a ji na yi to yanzu ji kai shi ne za ka je wa Allah da shi to ka ji tsoron Allah ba kyau mutumin nan abin da yake yi na kirki bai fi yawa ba Ba ka taɓa ganin shi yana sallah ba baka taba ganin shi yana sadaka ba baka taba ganin shi ya taimaki wani ba duk ba za ka faɗi ba sai sharrin da ba tabbas duk ayyukansa na alkhairi ka rasa wanda za ka yada sai sharrin da ba tabbas ka san dan adam shi ya fi so ya yada sharri ga aikin ka ba mai kyau kaca kaca kullum shi ake gani amma ba za a faɗe shi ba sai ranar da aka kwakulo wani ɗan da ƙyar shi kenan shi kam sai kenan sai a yi ta yada shi gidajen rediyo gidajen talabijin facebook waye waye duk sai a ta jefarwa wani ma Allah Allah yake a ce shi ya fara watsawa eh daga yaji maza maza sai tura shi a ce shi ya fara faɗi hmm baka da tabbas kuma wallahi wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun matasa ku daina amfani da ƙwarewarku kuna saurin watsa labarin da ba ku da tabbas Allah yake la taqafu ma laisa laka bihi ilmun kar ka tsaya akan abun da baka da ilimi binciki labari sai ka tabbatar da haka yake sannan kuma ka hango yaɗa shi zai taimaki musulunci ne ko yaɗa shi zai nakasa musulunci in na yaɗa wannan labarin kam na ɗaga darajar musulmai ne ko na rusa labarin nan in na yaɗa shi kam taimakon musulunci ne ko ɓatanci wa musulunci labarin nan kam in na yaɗa shi na ainihin ɗaga darajar musulmai ne ko na ɓata su ka hango tukunna menene sakamakon da wannan yada labarin zai wanzar maka kafin ka yada shi in ma ɗan jarida kake in ma ɗan karambani ka za akwai ‘yan karambanin da za su je lahira su shiga uku a banza gara ma ɗan jarida yana da salari shi wannan ɗan karambani ne kawai sai je ya taimaka musu su kuma su yi amfani da labarin su ci kuɗi shi kuma ya kirkiro wa kansa wuta to wallahi kafin ka yada labari ka bincika tukunna haka yake sai ka samu dalilai masu ƙarfi sannan kuma ka tuna cewa menene akibar abu in na yada wani sakamako zai aifar wa musulunci da musulmai to sai ka yada in ka hango zai haifar wa musulunci da musulmai na ƙasa ko illa to bai kamata ka yaɗa shi ba ina fata an gane wannan Allah ce sannan idan ka ga wani ya yaɗa wani labari wanda zai zama ɓatanci ga wani musulmi ko wasu musulmai kai kuma ka amfani da basirarka ko a facebook ɗin ne ko ma a ina ne kai kuma ka raddi man radda an irzi akihi raddallahu an wajhihi nara yawmal qiyamati don duk mutumin da ya kare mutuncin dan uwa musulmi Allah zai kare shi shi kuma daga jahannama to a irin nan sai kai amfani da basirarka sai kaga Allah ya taimake ka dalilin haka sai ka tsira an gane wannan ko to irin duk basirar da Allah ya baka kai tunani kafin kai amfani da basirar taimakon addini ne ko tauye shi ne eh kare musulunci ne ko a ainihin tozarta shi ne ainihin rufa wa musulmai asiri ne ko fallasa su ne wannan duka ya kamata ka yi tunani kafin ka yada amma mutane wai suna amfani da kwarewa fakir fikir fikir fikir mutum sai maza maza shi kam to Allah ya sani wani yace karambani kawo yaro rawahu turmuzi wa kala hadithun Hassanun, imam albani yace hadisun sahihun an gane go an idban ibn an aka ne ko eh an idban ibn malik radiyallahu ta'ala an anhu fi hadithihi at-tawil al-mashhur kun san wannan hadisin mun karanta shi ko a babur raja'i dogon hadisi ne na shi ibban ibn malik a hadisi ne shahararre allazi taqaddama fi babir raja'i wanda ya gabata a babur raja wataƙila saboda dadewa har amanta. a qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam yusalli fa qala aina malik ibn dukhshum wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi yana sallah ya sallame ya zauna sahabbai sun kewaye shi sai ya duba ya duba bai ga ainihin eh, wannan bawan Allah ba malik ibn dukshum sai yake tambaya ni kam ina malik ibn dukshum ne ban gan shi ba faqala rajulun sai wani mutum cikin majalisar irin yan katsalandan din kenan yan saurin yada labari sai ya ce masa a zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa la rasulahu ko wala wa rasulahu ko la yuhibbu Allah wala yuhibbu rasulahu ke? wannan ai munafiki ne bai son Allah bai son manzon Allah kullum ba da aiki sai zama cikin munafukai munafiki ne ya gan shi ne ba kawai tare da wasu munafukai wata rana suna tafiya suna tadi har ana dariya kawai sai ya dauka shi ma munafuki ne to ka san hadarin abu zama da ainihin mugu na iya sawa a ce maka mugu shi kuma dokaron da yake domin su muminai ba sa zama a majalisar munafukai a wancan lokacin to sai ya taba ganin shi tare da su bai sani ba ma kila nasiha yake wa 'yanan munafuka yaga suna tafiya tare suna tani yana tai musu bayani sai ce oh wani ma ashe munafiki ne to ranan da aka yi katari kuma majalisa bai zo ba aka yi wata majalisa bai zo ba sai yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya wai ina yake ne sai wannan mutum ya ce ah, wannan munafiki bai son Allah bai son manzo Allah don su sun dauki duk wani munafiki kawai baya tare da Allah baya tare da manzon Allah mayaudarin Allah ne mayaudarin manzon Allah ne kamar yadda Qur'ani yake yukhadi'una Allah wallazina amanu ko suna ha'intar Allah suna ha'intar masu imani annabin Allah da sahabbai su munafukai aiki su kenan ha'intar Allah su ha'inci manzon Allah su ha'inci masu imani kamar yadda haka abun yake a ko'ina kowace majalisa akwai irin wayannan munafukan wani zai zo gari gari za a gan shi kamar ma ya fi sauran son Allah da manzon Allah ya fi kowa son kitabu wa suna munafuki in ya zauna tare da kuwa nan sai ya koma can wajen masu bidiya kuma ya zauna sai ce ina zuwa ina jin abin da suke faɗi yau kuma ka abin da suka ce yau ka abin da suka ce to ka tsoraci Allah kai ta yi in Allah ya shirye ka ka shirye akwai wayanda suka fara da munafurcin a wancan lokacin ma sai suka dawo masu imani kai ma Allah ya gyara ma imani to shi wannan yana daga cikin sahabbai na gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya bai ganshi ba sai wannan bawan Allah ya ce ah wannan munafiki bai rasulullah bai son Allah bai son manzon Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la taqul zalik kad ka sake fadin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce masa kul kar ka sake fadan faɗa, kar ka ƙara la taqul zalika kar ka faɗi wannan daga yau ala tarahu shin baka ganshi ba baka san shi ba kad qala la ilaha illallah ya fa tabbatar da la ilaha qad kaga manzo Allah ne fa don Allah ya riga ya tabbatar masa cewa wannan mutumin mai imani ne kuma Allah zai kare shi ma daga wuta kuma ga wannan ya ce munafuki ne saboda zato kawai yace qad qala la ilaha illa Allah baka ga tabbas ya tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mai tauhidi ne mai tauhidi kuma a ce masa bai son Allah sai nan bai son manzon Allah yace to kun karka kara sannan kuma ya faɗi la ilaha illallah nan fa yuridu bidhalika wajh Allah yana neman yardar Allah da wannan kalma ta la illallah ashe akwai hunaka man yaqulu la ilaha illallah la yuri dubi zalika wajh Allah kenan akwai masu faɗin la ilaha illallah ba don neman yardar Allah da ita ba kamar yadda munafukai suke la ilaha illallah a banza ko wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah Allah ce wa ma hum bimuminina kuma ba masu imani ba ne, ƙarya suke to kaga shi wannan bawan Allah kad qala la ilaha illa Allah yuridu zalika wajhan lahi ya fari la ilaha sannan kuma da kuduri mai kyau yana neman yardar Allah wa inna Allah kuma kawi baka san cewa tabbas Allah fa kad harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yaftagi bi zalika wajha Allah baka san cewa Allah ya haramta wuta ga mutumin da yace la ilaha illa Allah yaftagi bi zalika wajha Allah yana neman yardar Allah da haka duk mutumin da yace la ilaha illa Allah da nufin neman Allah ya yarda da shi to Allah zai fitar da shi daga wuta ko da ya shiga baka san wannan ba to karka kara muttafaqun alayhi kaga anan shi wannan bawan Allah malikin nuzukhum wannan ya so ya bata shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi ka karanci abu biyu an hana ka bata wani da sauri don zato sannan kuma an umurce ka da koyi da manzon Allah ka yi raddi an gane wannan man radda an irdi akihi radda Allahu an wajhihi nara yawmal qiyamati kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kare shi kariyar manzon Allah sai wannan batancin sai ya zame masa alkhairi sai ya bayyana a gun sahabbai cewa ashe shi wannan kalmar la ilaha illallah tsakaninsa da Allah ya sani eh eh Allah ya karba da manzo Allah ya tabbatar da cewa yuridu zalika wajhan lahi sannan kuma Allah zai kare shi daga jahannama don me ya baɗe ta ne yabtagi zalika wajhan hannu? an gane wannan to da yawa wani idan aka je aka kiso masa wani sharri sai ya zame masa alheri wani batancin sai ya zama alkhairi ga wanda aka bata din imma daga duniya ko kuma ainihin al'adura an gane wannan don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu a ina muke muttafaqun alayhi idan aka ce muttafaqun alaihi mun sani bukhari da muslim ne suka rawaito hadisin baya da bukatar wani bayani cewa sahihin wato hadisi don haka mutum ya ji tsoron saurin yankewa mutum hukunci ba tabbas sannan ko mutum ya sanci zama cikin munafukai zai sa a zarge shi wannan ma yana daga cikin darasin da hadisin ya karantar da mu kusantar munafukai yasa har bawan Allah nan ya zargi shi wannan ibnu dukshum din an gane wannan to don haka mutum ya nisanci zama a inda munafukai suke a yau in kana iddiayin Ali sunnati wal jamaa sai aka ga baka da abokanai sai yan Ba ka da wurin zama sai gurin Ba ka da wurin ibada sai tare da waɗanda suke bidiya. nan ba za a amince sosai ba gaskiya ba za a amince da kai ba ko da dai ba a ce maka komi ba dai akwai alamar tambaya a wuri to yaya mutumin da yake kushe sunna kullum shine abokinka eh mutumin da kullum bai son a ce annabi ya ce garawa ne ya ce kuma shine abokin mu'amala shine kafi zama tare da shi ka ne sanci ahli sunnati wal jamaa wa'anda suke tabbatar da sunna a kullum a bakin su ga wanda in kuka zauna taɗi kullum za ku ringa tattaunawa akan abin da ya shafi sunna ka je ka zauna inda ake tattauna bidiya sannan ka ce kai ba ɗan bidiya ba ne eh? kai wai ba ka shaye-shaye amma abokanka duk su ne mu abokantaka kawai muke ne aboki kam a'a menene abokantaka wai ko kun ɗauka abokantaka ƙaramin abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala Sahib. illa taqiyan kada kai aboki da mutumin da bai da takawa sai taqi ko gayya kace zuwa ne zo mu je gida mu ci abinci aka ce karka dauko bara gurbi ba haka hadisin yace ba la yakul maka illa taqiyan wala tusahib illa mu'minan wala akun maka illa mu'minan to kai kuma abokinka dan tsore-tsore ne dan afadiya tashi ne dan ba a sallah ne dan kin makaranta ne dan wai duk su ne abokananka kuma an taba ka ce kai ahlus sunna hmm? ai ya kamata a ce su din nan ka rinka jawo su su ma su gyaru ba wai ka rinka bin kawai kullum ba fa'idar da aka gani cikin kuma kai kana nan ba ka zama cikin halin sunna kana cikinsu su amma baka gyara ko ɗaya ba ina ma da da ka lizince su din kullum kana musu wa'azi kana musu nasiha kana jan hankalinsu, har kana jawo su zuwa masallacin azhar tayi ka ja su zuwa makaranta lokacin tafiyar ka yayi ka ja su zuwa gun wa'azi in an tashi za a wa'azi to da haka watakila sai ka yi jahadi sai Allah taimake ka dalilin haka su gyaru domin wallahi na tabbatar muku wayansu da kuke ganin su suna mayan nan suna magar magar din nan idan da imani zai shiga zukatansu wallahi sun fi wayansu kokari a addini suna da kwakwalwa mai kyau wayansu kuma akwai dakewa da rashin tsoro me yasa kake gani yawanci irin wanda ya taba yin iskanci yayi imani kuma ya fi kowa Ƙarfi. don ba zai ji tsoron ya gaya maka magana ba ta gaskiya kamar yadda da bai zai ji tsoron ya kwaba ma shirme ba to yi imani kuma haka zai gaya ma gaskiya kawai kai tsaye irin wayannan matasa ya kamata a rika jan su a jika ne don a koya musu ba wai a rika matsarsu don a rinka dariya kawai ba in dai za ka rika matsarsu ne kai abokinsu ne in sun yi shirme ka yi dariya ba wani ai kokari da kake yi to wallahi ka tabi gara ka ja baya abokantaka muhimmin abu ne me yasa ake cewa sahabban manzon Allah abokai eh inda karamin abu ne za a ce sahabban manzon Allah abokan manzon Allah to kai kuma abokanka irin wayannan kai ma ka nemi abokai masu imani in za ka yi abokantaka ka yi da mumini ɗalibi wanda za ku rika taimaka wa junanku da maganganu masu kyau da shawarwari masu taimakon juna amma ka yi abokantaka da mutumin da a kwana a tashi in kai wasa watakila ma wata rana in kana maganar talauci ce kai kaso kai kaso wallahi wai kai tsoron Allah dare in muka tafi kawai ka yi kuɗi ka zo ka zauna eh, eh? wani mutumin ne ɗalibi da yana da abokanansa suna shirme sai rika zuwa makaranta sai suka dan kauce masa ashe da suka kauce masa su kuma sun shiga hanyar yin kudi da wuri sun samu bindiga in aka tafi aka dan tare hanya sai a dawo da makudan kudi sai aka yi tawalwala wai wane kula haka ne abu ni abun sam kaje kuma yan sana'ar ta su iri daya ce ni abun ya cije wallahi ce kai dai ba karatu kake yi ba kai ta zuwa makaranta ba aikin banza aikin wuri kullum muna gaya ba duniya daga ita ba yi kaduna ba in kana zo ka zo eh ka zo mu tafi yau nuna ma addu'ar kudi wai addu'ar yin kudi suka ɗauke shi a mota fi kamar abin kirki kawai kafin su je wanda ya ɗauke shi an je an ashe har an yi gir ya je ya su duk sun ɗaɗɗaura abubuwa Ku ce kasan wayan ce ya ce a ce to wancan wani ne wancan wani ne wancan wani ne ni kuma ni ne ni ne mai su a mota suka koma gefe suka wuce su su suka yi fi sai da aka gama fafawa-fafawa an tattare wa'inda za a tare suka taho kawa inda aka yi mahaɗa suka fada mota ya ja su aka dawo jaka cike da kuɗi ya ce ya ka gani aka raba aka raba aka ce to gai maga wannan ya ce ni kan fana su ya ce to Allah ya sa gobe mu jika ce mu barayi ne oh. ba mu hana ka ba fa in ka ga dama ka je ka ce mu barayi ne Allah ya sa ko mu ji eh, <laughs> eh to ka faɗi mana ya ce a ah, shi ya yafe wallahi in batun in fice ku barayi ne kuma wani dalili zan bayar in na ce ku barayi wani dalili zan faɗa idan aka bincike ne aka ce ina ya aka yi na gani in nace ga yanda aka yi ina makamai ina kaza ina kaza ba ni da dalili ku ce Allah zai tona muku asiri ba tare da ni ba karshe kuma haka suka kare fawo a tallai wannan fawo wata rana da haka suka kare ce, shi kuma Allah ya taimake shi yanzu wannan idan da zuciyarsa karama ce me kake tsammani wannan kudin kawai aka yi kashi aka mika mar in ya daga kai ya sauke ya shuru ya shuru ya ja shikenan kuma daga ya karbi wannan kashi na farko to shikenan zai nemi na biyu don sai ya biya dole a tafiya da shi to sai ya ki da Allah ya taimake shi lokacin da yake bada labari ya ce ko ɗaya babu saura duk sun halaka an karkashe su da irin wannan sana'ar tasu kuma shi kuma yana yana lallabawa abun shi ga imaninsa ga kuma bai rasa yadda zai yi ba gwargwado Allah ruwa mana asiri neman arziki da sauri yana iya zama irin yana iya mai da mutum jin daɗin kuda kuda ba in ya hangi mai in ya ji wuta, in ya ji wuta ce kai mai tsoro shi a rabu ta kammai kawai he kundun bara he fada mai shun shi kenan sai ya gudu ba haka ba to ya je ya yi ai to haka mutumin da duk yake so wai shi sai ya yi kuɗi da kuɗin wani to ƙarshe zai yi din kuma zai hutu a banza kuma ya koma nan, kai sai wani ya sha wuya ya tara kai kuma wai ka je ka buge shi ka ɗauke ko to Allah ya ah, wa ikban bi kasri al-ayn ikban din aynun din ka masa wasali a kasa malai ce karka je ka bata masa suna ka ce masa akban ko ukban a kai wa aynun din kisira alal mashhuri yace wannan shine yafi shahara da shi ikban duk da dai akwai waɗanda suke cewa atban din ko utban to amma abin da yafi shahara da shi shine ikban Uh, wahukiya dammuha don an kaito ana yi wa sunan farkon ɗin damma a ce utban amma wancan shi ya fi shahara wa ba da hata'ul musannatu bayan ainun ɗin da aka ce ka yi masa kisira a bisa zancen da ya fi shahara ko ruhuwa a zancen da bai shahara ba to bayan ainun ɗin akwai ta irin digo biyu din da ake yi wa dungu ɗaya a sama shine ne ce min sun ba'un sannan kuma akwai ba muwahadatun wanda ake dungu sai a ɗiga digo ɗaya a ƙasa wa dukshun bidon midali dukshun ɗin kuma dalun ɗin kai masa karka ce dakshan ko dikshin wa iskanil kha kha'un din sai ka daure shi duk karkace duhu ko dakha ko dikhi wa shi, shinun din ma kai masa ruwa duhu shum duk shum ko shin din kai masa ruwa al-mu'jamataini haka ne ko hmm. eh wato kenan da ha'un din da sinun din masu ihu ba duhushun ba ba duhusun ba in an ce duhusun sun zama muhumalatai ne duhushun kuma muhujamatai ne ke wa'inda suke da duhu, Allah ya tsanke mu وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة wannan ma mun ga makaranta shi dogon hadisi ne na sababin tuban da Allah ya karba na wa'annan bayin Allah guda uku anis salasati alladhina khulifu kenan ko wato hilal ibn marara da abin nan kai hilalu da kabu da kuma ah, abin nan ah, waye ɗaya Hmm? da hilal ibn umayya da kab ibn malik da kuma wa eh mararatu bin rabi' eh mararatu bin rabi' da kuma shi wannan hilal ibn umayya da kab ibn malik su ne mutanen da suka faɗi gaskiya bayan sun zauna ba su je yakin tabuka ba da aka dawo sauran mutane kowa in an so sai ya ba da uzuri sai manzon Allah ya ce to wallahi gafarta maka in gaskiya kai sai ya koma gefe wannan ma ya zo ya faɗi wannan su kuma da suka zo suka ce ba abin da ya hana su kawai ba su je ba ne gaskiya suna da daman da za su je ba su da wani uzuri ba su dai je ba kawai to shine sai aka kulla musu aka ainihin tsawwala musu suka shiga wani hali har sai da Allah ya saukar da ayoyin da ya karbi tubansu aka tabbatar da cewa su ne suka yi gaskiya amma sauran ƙarya suke yi kaga su sai Allah ya wanke su to shine yace a wannan hadisin da ya riga ya gabata fi babin taubati kala kala na biyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaumi bit tabuka bayan da aka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci kabu ba bai ce ni kam wai akwai kabu a tawagar nan kuwa bai faɗi ba sai da aka je ta buka, an yi zango an zauna wa huwa jalisun fil yana zaune mutane sun kewaye shi bi buka. sai ce ma fa'ala kab ibn malik ni kam me ya faru da kab ibn malik ne me yayi ne shi ma yana daga cikin wanda ba su zo bane fa qala rajulun min bani salima akwai wani mutum daga cikin banu salima yake take kawai shi kenan sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah habasahu burda wan nazaru fi iqfai yace a ah, banda wannan yan mayafan da yake ga ya fara sai ya sabbi shi ma ya dan fara samu su suka yaudare shi yana na yana yanga shi annazaru ala abusaihi kenan mutum yana tafiya yana dudduba a don shi ko yace ba wani abu ban da kawai ya zama munafiki shi ma ya fara kuɗi ka san yawanci mutum ya fara kuɗi wa'en sun kauracewa addini Shi ne matsalar kuɗi eh, idan ya tar da ƙaramin imani ba eh. ah. wani yanzu yana zaune lafiya lau babban mumini daga ya fara kudi sai kaga an fara mis din shi ana dan yau ya zo wata ran ba a gan shi ba jibi wata ran ya zo wata ran ba a gan shi ba sai haka ne yace shungulla wallahi harkoki wallahi harkoki makarantar nan muna so wallahi ranar juma'a nan fara nan ko juma'a ban samu ba ma wallahi na rasa yaron da zai tsare ni wai ko juma'a bai je ba ya rasa yaron da zai tsare mishi wani ne yake ba ni la kamar abin kirki sanda bai da kuɗi kuma kullum da shi ake komi wai ya fara kuɗi yanzu ya fara nesa-nesa da addini to shi ne wannan ya ce ina ganin ya rasulallah yan kuɗin da ya fara samu ne wannan yan yaban da yake yabawa masu kyau yana na yana yanga ya fara gawa mutane ganin marasa aikin yi ne mu shi ma shiga layin munafukai to maradda an irdi akhihi raddallahu an an-nara yawm al-qiyamah take ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma'adh ibn jabal sai ma'azu dan jabal ya ce bi ita ma kulta kir da maganar da ka faɗi mummunar magana ka faɗi kaga ya kwaɓe shi ya ce bi ita ma kulta abinda ka faɗi nan ya yi muni kir da shi wallahi ya rasulallahi ma alimna alaihi illa khairan mu kam kabu ba abinda muka sani game da rayuwarsa sai alheri ba mu san shi da sharri ba haka ake so in ka ji za a bata wani to ka gyara shi fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce komi ba bai cewa wancan na farko komi ba bai cewa dan jabal komi ba fasakata sai ya shu muttafaqun alaihi idfahu janibahu shine an-nazaru da yake ila idafaihi ko ma'ana janibahu gefansa mutum yana tafiya yana yanda yana dan dudduba yanayinsa wannan ba wanda baya yi maza suna yi mata suna yi hmm. yanzu inda ka gona ka fito ba za ka yi kalle kalle jikinka ba fayau fayau fayau kawai kana tafiya ka san baka haɗu ba eh amma in kai sabon abinki kuma ka san ba kowa yake iya yin irin shi ba kana tafiya kana haka ko haka kuma matan ma eh an ɗaura kafafu akan wannan yan takalma an ɗaura har bayan za a rika dubawa ya ɗan tashi kuwa ana tafiya duka wannan yanga ce irin ta jiji da kai idan an fara jin daɗi to shine ma'ana annazaru fi iqfaihi iqfahu janibahu wa huwa isharatun ila ijabihi bi nafsihi an yi ishara ne akan mutum idan yana jijji da kai yana nuna kaman shi dinnan fa ubansu ne shi fa ba dama ne a shi ya haɗu to irin wannan ne yake kawo girman kai sai ka riƙa ji kafiwa ne kafiwa ne kafiwa ne Ka yi eh? kai yanda kake kuma in ka sa ka gode wa Allah in ka ga wanda bai kai ka ba sai ka gode wa Allah sai ka roƙa masa Allah shi ma Allah ya sauƙaƙe mishi ba wai ka rena shi ba don baka san ma waye shi ba kai din kuma baka san ma kai waye ba kai kai ne amma baka san ka ba ma eh ƙwarai kuwa kai dai kawai kana yawo amma baka san kai waye ba amma Allah ya san ko kai waye ya san kuma shi wancan din waye me yiwuwa ma wancan din ya fi ka gun Allah ya za ka gane yanzu ga wannan ya fi martaba wannan ya fi martaba wannan ya fi martaba a gun Allah eh tun da ba wahayi to don haka ka bar mutum a inda ka gan shi in ka gan shi ya zama wani iri in abun tausayi ne tausaya mar kamar addu'a ka gode wa Allah da ba kai bane haka kuma ka ƙaddara kai ma fa Allah yana iya maida ka haka domin in kuɗi ne an taɓa yi mutum ya zama yana da shi ya dawo bai da shi an taɓa yi wanda da yake kodogo ya dawo shi ake wa wanda da yake ake biyan sayayi ya dawo shi yake bayarwa amar ko ba yi ba don haka wannan ba shi ne ya kamata kai jijji da kai ba ka gode wa Allah in kaga kana da dukiya ba ta hana ka addini ba gode wa Allah ka samu mulki bai hana ka ba addini gode wa Allah don da yawa idan mutum ya samu matsayi sai ya ja baya da kai wayansu fa malanta in ta rika sai rage addini kwarai da gaske akwai wayanda in sun rika sun rika ga masallaci a kofar gidansu amma ba sa sallah wuri sai kai sati kana zuwa baka ganshi ba sai in kaje zaure can falonsa ba mu san inda yake yi ba manya-manyan nan ba su cika fitowa ana cuɗanya da su ba wasu wasu kuma koyaya yake shine liman eh wai mutum ya rika ya rika shikenan sai ya ja baya ga addini in Allah ya baka ka zama kansila kawai shikenan sai ka sake abokai kansila ne ba mai unguwa a zamanance ko eh. to sai ga wai ka canja abokai ka ciyaman ka canja abokai balle ka kai ga gwamna ko memba ko wani abu wa'inda kake addini da su duk yanzu kare na su sai wa'inda ba su damu da addini ba masu harkar duniya yanzu can kai kwarai da gaske in kudin ma haka sai ka canja abokai maimakon ka lizinci abokanka na da ka ci gaba da taimakon su, suna maka addu'a mai kyau yafi kuma su zama masoyanka in wani abu ya faru za su yi ca amma in ka kaurace musu kullum muguwar addu'a ka ji dan iskan na wai shi ma wani gani gani yake mutane yanzu wai wai dan wannan ya tsohuwar motar shi kuma ga hasada su ma eh kaban shi cin ma da nasu tsiya shi ga tsiya ga hasada eh? to amma in kana kusanta su wallahi ko suna hasada kai ba za su ma ba da kai ake ibada komi baka bari ba kuma kana taimako in wani abu ya faru da shi zaka je in abu ya faru a kafin kowa a ga kai ma ka zo baka gyamar taron talakawa wallahi ba mai maka hasada ko wani ya fara zagin ka wani zai kare ka to amma ka kaurace musu waye zai kare ka wallahi ko an ji kana kara da daddare ba mai zuwa shege ya ma da ranar sa sai ya kwanta eh, eh. <laughs> wani abokin mu yake ba mu labari wai an sace shanun gari shi dama bai da shanu to kuma an siyo irin saniyar watanda ah. an ɗaure ta a wurin da aka zo kora ba a kora da ita ba da aka yi kwalala jama'a a huto a jama'a a huto sai tambaya saniyar watanda aka ce tana ne ce tab kuma zan yi bayan ta ban zuwa a kashe ni gaban za shi da saniyar watan da tun da yana da kashi da zai je amma wallahi ba zai fita ba tun da saniyar watan da tana to amma yanzu idan da aka ce shanun makwabcin sannan makwabcin nan nasa yana taimaka masa daga yaji ya yi kara zai fito wane ya aka yi ko ba ka bane to amma ce barzo a kashe ne a gaban za ga dukiyar da bata da amfani kawai yayi kwanciye shi tunda dai saniyar watan da tana nan da da ita kam to wannan duka wa'azi ne ake yi a cikin rayuwa sai a wanzar da wani abu ya kaga kaman karatu ne نعم ah, assalamu alaikum wa akwai wani bawan Allah ya same ni nayi nayi in kauce to amma dai na daure dai na ce to kenan zan gabatar ya nemi taimako ne a taimaka masa saboda larura da ya shiga yanayin yau ne kuma gaskiya haka ɗin ne to ko mutum ne wanda a zahirin gaskiya daɗin ba hakan yake ba kuma ya shiga irin wannan halin to kuma bai so a ce shi ne wane ce to Allah ya taimaka masa fi sabilillahi to nayi nayi dai da in faɗa ya yace to an bai so a faɗi to don haka taimaka masa da fi sabilillah domin taimakon da aka yi cikin rufin asiri ba tare da wani abu ba don neman yardar Allah yana daga cikin wa'inda Allah subhanahu wata'ala yace ya ce zai aje su a al'arshi lokacin da babu wata inuwa sai wannan. Man tasaddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ko haka kuma daga cikin sahabbai akwai wanda Allah ya saukar da aya yana cewa inna ma nuri'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kaga kenan ka taimaka ba sai ka gane ko waye ba balle yazo ya ce maka ya gode kana neman yardar Allah don haka Allah ya taimake Allah kuma ya kare mu Allah ubangiji ya yalwata mu ya yalwata Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah Allah Allah ya saka mana imani masha Allah akwai wata baiwar Allah ne ta aiko da godiya game da karatuttukan da ake yi ta ce a da tana daga cikin waɗanda suke gaba-gaba a bidiyoyi ta ɗauka addini ne amma yau da kullum tana shauraron wa'azi har Allah ya fahimtar da ita ashe addini a kitabu wa sunna yake ta ce kuma ta riga ta watsar da duk wa'ancan abubuwa tana mai nuna godiyarta ga Allah da ya taimake ta bata mutu akan wannan hanya ba tana kuma godiya ga ainihin yanda aka assasa wannan makaranta ta har dalilin haka ta fahimta domin kaga idan da ba don ana irin wannan karatu sukan ba wani fa ba zai gane ba har abada yana nan a kunshe don haka Allah ya kara mana imani Allah ubangiji ya taimake mu don haka taimakawa makaranta taimakon addini ne kai hanyar da duk za ka yi kaga makaranta ta ci gaba wallahi taimakon addini yadda kuke dage wannan kullum ku zo shi ya sa kullum ake yi idan da ba ku zuwa da an bari to wa za a wa to amma da kuke yoca mutum ko ya ji tsala in ya kalli jama'an nan sai ya ji shi'uri to don haka wannan yana da shi ya karfafa annabawa ma in sun yi kira sai kaga sahabbai sun taso to da haka addinin musulunci ke ci gaba Allah ya taimake mu kamar yadda muke haduwa Allah ya sa mu hadar mu jannatin firdausi da rahmar Allah Allah ya cewa godiya mu yi annabi salati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله